mai wannan tambaya bayana cewa suna waya da budurwarsa kawai sai ya ji mazi ya fito to shi me ya haɗa shi yin waya da budurwarsa kuma ana cikin azumi ai kamata ya ka karanta mata hadisi assalamu alaikum wa rahmatullah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi Rawahu, bukhari wa muslim yan kashe wayarka amma me ya haɗa ka ana azumi kuma ka zo kana dalin dalin lobin lobin aga wanda ai neman rigima ne kai ma da gangan kai zai azumin sa yaya ya shiga wanda yake azumi yayi mazi ta hanyar sha'awa mai risala ya ce azumin ya karye kuma dole ya ci gaba da rufe bakinsa har sai rana ta faɗi bayan sallah sai ya rama guda ɗaya in ko ya ganganta mani ya fito to sai ya yi sittin da ɗaya sittin na neman gafara ɗaya kuma na ramuwa da haka kai matasa sai a hankali ku ɓata da budurwan mana sai bara marana sai a shirya kun za ta zame maka matsala sai ka ce kun ɓata ko kai bulokin ɗinta kenan bayan ramadana ka ce ya haƙuri ramadana ne ya zo kuma ke na san kika bugo kin dinga wani tajawidi da gunna da kalkala da sukura ni kuma gashi azumi nake yi to shi yasa na yi bulokin ɗinki sai bayan ramadana kaga wannan shine hanya mai sauki da za ka nuna wa mace cewa ka ta maka azumi malam